الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بعديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع تقوى ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai cikin al'iksiru shafi ɗari da sha biyu matashiya manzilatul khushu'i matsayi na tsoron Allah wanda wancan kuma yana gaban hau wani matsayi ne wanda yake shi ma ina da nashi martabobin kuma ana hawa kan shi sannu-sannu قال تعالى ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لوكتي بيبني أي لوكتي يعني للذين آمنوا جمع بوتا إيماني أن تخشع قلوبهم كاتنصص كريو su juyo zikirin lahi zuwa ga ambaton Allah ta'ala ana zala min alhaqi da abubuwan da sauka na gaskiya a yi lokaci yayi an karanta an ji an gani ina afar a aiki ina gurbi a jiki ina gurbin karatun a mu'amala. lokaci ya yi da a ga alama a karatun da ake da abubuwan da aka ranta na ayoyi kama bin mas'udin na radiyallahu anhu ma kana baina islamina wa baina an bana Allah bi hadhihi al-aya illa arba'u sinin musulun tammu ainihin abubuwan da suka kasance tsakanin mu da tsakanin Allah ya zarge mu da wannan aya illa arba ne shekara hudu ne an saukar da musulunci ya zo da shekara hudu sai gashi magana ta zo daga Allah mai kuke hanyar zukatan kuma su karyo ba A yi lokaci ya yi. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله a kulubal المؤمنين allah ya ga jinkirin ko ya jinkirtar da zukatan mominai ko ya jinkirtar da zukatan mominai ba su ba da kai ga bayani ga sharhi ga magana a sarari amma suna baya baya fa'ata bahu sai aka zarge su tun da ainihin kaga alani ya ne istifhamun inkariyo mai aiki nuna abun kai bai kamata ba lokaci ya haifar maganganun nan da ake ta sai zukata su kallo maganganun nan da ake ta sai ya kamata aiki ya canza maganganun nan da suke zuwa daga Alƙur'ani ya kamata a ga asar a ga gurbi ala ra'asi talata ashara sana a shekara ta sha uku min nuzulil qur'ani in an dubi saukan qur'ani shi ko dan dan mas'udu yana nuna shi musuluntan da yake kirgawa zuwa ayar ta sauka ainihin shekara hudu dan abba yana nuna ta wa qala ta'ala qad aflaha al-mu'minun sun ga bauta alladhina hum khashi'un wa'inda suke nitsuwa a sallolinsu babu wani waige-waige babu soshe-soshe babu kalle-kalle babu wani sake-sake na duniya saboda kana waɗannan su ne masu sallah da imani wanda idan suka tsaya ka annahum yarawullah azza wa jalla kamar suna kallon Allah ne in wannan ya faskare su su kan dauka ai Allah na kallon su nan abun al alkhushu ma'allu shahid wal khushu'u qiyamul qalbi bayna yaday rabbi shine khushu'i ayuwan bawa ko kuma ayuwan zuciya gaba ga mahalicci bil khudu'i da kankantar da kai wa zilla da nitsuwa wal jama'iyyati alaihi da tattaruwa ga Allah gaba ɗaya mutum ya baro komai babu kalle-kalle babu soshe-soshe babu a ainihin eh, motsi mutum ya tsaya can ina jin tsakanin urwa ne ko ibn zubair wanda in aka ce ya tsaya a sallah sai ka ɗauka wani katako ne aka kafa shuru akwai wanda gini ya faɗo masa ina sallah shi bai masani ba akwai wanda gobara ta kama a inda yake aka zo ana kashe gobara aka tada shi shi na sujada bai san da gobara ba saboda tsaban kusuri ai kun ga har wani littafi ainihin eh, tsoron Allah talatin da uku nau'in tsoron Allah talatin wa talatuna ne sababan le littafin na akwai karatu a cikin an karanta amma tamkar ba mu ka kesa shi akai aka tsallake to amma na ga kwanan nan wasu sun ɗauko shi suna daɗa maimaita shi abin ko da suka maimaita a nesa sai da na samu fa'ida daga karatun da suka yi saboda kanan wannan shine kushu wa qala al rahimahullahu ta'ala al-khushu' تذلل القلوب لعلام الغيوب kankantuwan zukata ga masalin gaibobi Allah kenan wanda ainihin Allah na yana sane da abin da ke cikin zukata ilimin da Allah yake da shi suka san eh, lallai suna tamkar su ga Allah ko kuma sun yanke Allah na kallon ne a cikin zukatansu ya sa gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi wa ajima al'arifuna masana na duniya masu bautan Allah na duniya sun haɗu ala annal khushu'a mahalluhul qalb kushu'i dai wurinsa zuciya ne mutum ne ya rufe yadda zai sai ya rankwafa ya sadda kai ya yi wani mai wannan kushu'ul a'aba'i ne amma kushu'ul haƙiƙi lil qalbi wa huwa fil qalbi in kushu'i yayi kushu'i sai dai kaga kuka sai dai kaga kakkaɓar jiki sauran kushu'i ya kai kushu'i kenan amma in ba abin nan ba ba za ka ga ainihin ko ya son kuya ko yi wane ne ko yi wane a a abin a zuciya ce idan kushu'i ya yi kushu'i sai dai ka ga hawaye na zuba sai dai ka ga jiki na kakkaba wa samaratuhu alal jawarihi alamansa yana bisa gaba kuwa amma wurinsa yana zuci ba maganan ka ainihin a ah, ina kokan zuci ne ko in zuci nake in je da shi a zuciya za a gani a gaba kuwa in ko babu shi to shi kenan kai ma ka zauna kaman kuwa ka nemi khushu'in maimakon ka zama murakabi. Ba ka sani ba kuma ba ka fama zai ba ka sani ba tunda ka ɗauka kana kushu'i a zuci ba ka sani ba ne ba kuma ba ka san ba ka sani ba ba amma kushu'i ba ka da shi inda kushu'i za a gan shi a gaba kuwa sun ga jama'a muna sallah muna sallah sai mu ce kusa wata bai sallar da ya gamsu da ita ba sallar da ya ji daɗinta ba alal jawari fahiya zahiruhu gababuwa ke fayyace khushu'in da ke cikin zuci wa kana ba'd as-sahaba radiyallahu anhum yaqulu iyyakum wa khushu'an nifaqi فقيل له وما خشوع النفاق قال أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع إنا درجة إنكو دقاء tsoron Allah na munafunci munafunci munafuki ya karyo daga yaran kofa ya yi wani don irin abu haka in arkuki ne ya irin wani rukuki babu kusho'i wannan munafuki ne abin da ke zuciyarsa daban ko da yake shi kuma daban ko tsayuwar da ya tsayuwar daban فقيل له أكسع ما خشوع منا وما خشوع النفاق قال أن يرى البدن خاشعا أغاجك ده خشوعي والقلب غير خاشع wannan nan na tsayawa dai da wannan kararewa dai da wannan menene dai da wannan saddakai dai da daga zuciya zo hawaye za ka gani sai dai ka ga takkaban jiki tunda ku dubi khushu'in manzo Allah an gan shi yana sallah wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal annabi an gan shi yana sallah a kirjinsa akwai wani nau'in tafarfasa irin tafarfasan tukunya ga tana do kamar kinan iya waje buta an ta tafarfasa za ta mutu amma tukunya an ta tafarfasa ba ta mutu haka za ta shiga ba kaga tana yi kumfa na fitowa in ma ruwa ne na kawai kaga tana daga marfin tana daga marfin to wannan shine khushu'i amma mutum ya kuya ya haɗa gaba uwansa a yana yayi wani eh ana kabalu ana tsayawa amma ka tsaya tsayuwar ali khushu'i zai canza ma tsayuwar inda shi a zuci shi zai canza ma tsayuwar da bambancin ka canza tsayuwa irin ba ta kusuri ba ko kaɗa kan wanda ya gane da kaɗa kan wanda yana so ya nuna wa mutane ina ganewa sun bambanta ya yi bamban don girgiza kan da izo daga zuci ya bambanta daga girgiza kai da aka yi shi don a ga shi ne yake ganewa وراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عمر بن الخطاب يا غوني متون تعطى رقبته في الصلاه يا سنكو يد ويانسا a sallah sai kaga mutum yayi kama kirji yayi kabulu ya sunku yadda kan nan kamar bai sauka a jikin hannayen sai kaga sai ga alama tsoron Allah ya buɗe ƙafarsa yana tsaye a haka za ga alamai ce to wannan ba shi ne kusuri ba ya kusuri zuwa yake idan zuciya ta sha kusuri ya ratsa ta malam sai zai ka hawaye sai da ka ga jiki na kakkaba kirji na bugawa ta ta ara qabatahu fi salati fa tsala ya fahimar raqaba Allah sarki Umar amma ai shi ne radiyallahu anhu tunda amru bil ma'aruf yasa shi da bil yadi yake kuma ya isa yayi yace kai malam mai wuya irfa raqabataka ka daga wuyanka ka rage wuyan wannan kai ka son koya da shi kai haka ga wannan ka daga wuyanka ka tsaya sosai da kwake tsayawa idan kushu'in ne shige ka za ka fara ka kaba ido zai tsakko hawaye amma ba komai a idan yana bushe mararas irfa rakabataka laysal khushu'u bir raqaba khushu'i ba sun koyar da wuya bane ba innamal khushu'u fil qulub khushu'i na zuci ne ورأت عائشة رضي radiyallahu anha shaban yamshi wani matashi yana tafiya ummuna murmurwa ba ta son ta ga malalashi ko da yake ba shi aurensa ba lalace ba ne ba nuna isa ne da nuna ilimi ya ga ɗaliban ilimi ta yana tafiya cikin da har canza tafiya yake hmm? ba ne ba shababan ko matasa suna ma da ya nake shabun ko shababan ke matansa sai kuka canza saboda ka haddace ƙurani ya ka canza tafiya. ya kamata ka haddace ƙurani ka dinga tafiya irin ta kowa ko na shi wannan abu na ɗaya ya kamata ka dinga ɗinki irin na mutane ka yi ɗinki irin na mutane ka dinga tafiya irin ta mutane ka dinga magana irin ta mutane idan aiki ya tashi ka aiki irin na mahaddata don aikin mahaddace in dai na gaske ne ya bambanta daga aikin wanda bai haddace ba mahaddace bai gaji a aiki kowa zai gudu amma shi ba zai gudu ba mahaddace bai koma ilo ya zauna in ana aiki aikin su ninki ne ba gaban lokacin da ake faɗa ridda suka ɗauka kawai su ne ma ba su yaki ba ya za a yi mahaddata ƙura'ani da su a cike a ce arna sun fasa su kowa ya juya mala aka dinga kisan mahaddata aka dinga kashe mahaddata sai da ta kai aka rubuta qur'ani eh aka ce kai a rubuta qur'ani kai ya kare tunda mahaddatan nan ba su da liyan canzawa kowa a matsayinsa mai training ɗin alqur'ani bai kamata ya daga ba gudu da zo daga nan inda in aka je wajen aiki ya kamata a bambance mahaddata a wurin aiki wannan ɗan aikin da muke yi wato ban mu da wani zai a nan za a gane mahaddaci amma ba a gane mahaddaci da kwalliya wani fuzulu wata jatuman ce take faɗa mana muna yar tafkiri take cewa akwai wata ma'aikaciya babba za a yi gafan alkur'ani sai ta je ita ce wakiliyar daga gwamnati da aka turo ta zo ta yi wa mata jawabi 'yan matan da suka yi hadda sai ta zo wajen ƙawarta sun suna ƙanana suna tare ke kin fi ni karatu rubuta min jawabin da zan yi wannan jatuma ta rubuta wa ƙawarta gashi gashi gashi ga siffan mai hadda ga yadda yake yi ga yadda yake yi ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata ta ce a na gansu cikinsu ba mai wannan fiffan ba mai irin wannan fiffan a cikinsu kam ito rai boko ce sai ta ce kaga a da zai min kyau bari in janye in fawata haka kwata yi jawabin da ba ta yi ba kenan saboda domin mahadisan kaɗa ko a tibiyanu fi ne li'ada bi hamalatil qur'ani gaba ɗaya in ka kalli mahaddasa ba su yi kama da abin da ke cikin atibiyal ba ko ka ɗauko mu alqur'an za ka ga mahaddasan da ake da su ba su yi kama da abin da ke cikin ma alqur'an ba kwata kwata to kuma abun zai ya zo yadda ki malamai ko ɗalibai musamman masu karantar da mata ba ana sanin addini da kaya ba ne ba ana sanin addini da aiki ne da zafin nama shi ne aka san musulmai su zafin nama inda duk aka dadu masu na masu ilimi ne amma ba a san mai ilimi da mutuwar zuciya da wani nau'in daudanci daudanci haka sun ɗan daudu bai sunan shi kenan ai daudan ke ba ce dan daudu dan daudu haka alaman mata mata haka a ah, baran iya wannan ba a ah, wannan yayi wahala a ah, wannan mu kai gaskiya a samu wannan mota ba za mu iya zuwa wuri kaza ba wannan ba sai kama da mahaddatan alqur'anin da aka saukarwa annabi muhammad sai dai sun haddace sauti kama salul himari hamilu asfara aisha ta ga matafa yamshuna wa yatamawatuna na fi Tama yatamawut suna neman mutuwa kamar masu matattu a tafiya lagabai lagabai lagabai ana yanga ana menene ce o oh, a zamanin ba take ta abu ya lalace samari sun lalace ai ya kamata saurayi na tafiya kawai a gari na tafiya masheho ta kallo'an bai jan kafa ah, ina da gafa ne kat kat kat kat, kat kat kat baya waje baya kalle kalle inda ba shi inna sai ya je wurin ya je wurin din amma ba mata ganin shi na tafiya na jan ka kaji kamar tsohuwa ce take tafiya tun da mai misali ai in kana ɗaki kana son ka kana iya gano waye wuce mace ta wuce ko namiji ya wuce jatuma ce ta wuce to a yanzu kana kana ɗaki ɗakin ka rufe in saurayi wuce sai kalle ko kaga za ka ga jatuma to bari je yin buɗe ma na nuna mata ga inda ba yake in ka duba sai ka saurayi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana tafiya in ya ɗaga kafa sai ya jata ya taka ya jata kwarara shi ha ta ya wato. wannan wa zai me za a yi da kai a wurin aiki idan su kuwa aiki aka je ta bakin ruwan da ya sha bai biya shi balle motar da ya hau motar da kuɗi ake biya ba zai iya biya ba aikinsa a biya shi ba zai iya biya motar da ya hau ba kuma ya dage ya hau ah, mahaddaci la ya tama wata ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها تفتي وتوغنت من هؤلاء مسلمون سوى وإن فقالوا نساكن أيما ما إبادة إبادة ما لمعيني فقالت كان عمر بن الخطاب radiyallahu anhu Umar dan Khattab ya kasance idza masha asra idan yana tafiya yakan yi sauri wa idza qala asma ne magana yakan jiya Allah ya sauri da ga wani yana tambaya ga kan gashi amma bai iya magana sai ya a ashe mutum ne clinton kana magana sai an cewa dukkan da ka dinga rage murya haba a yaƙi kake a filin yaƙi kake a ka yi magana a jika tangaran tiriyan tiriyan tiriyan Allah ya daɗa are mana Abdullahi Mambuhu? Hmm? Ban da bukatar lafiya. In ya ga dama yana bangon can zai tambaya kuma za ka ji a nan tangaran. kuma gashi ba kafa sosai hannun ma dai Allah ya gyara yana kafa amma in yi amo za ka ga daga gefe can ana jin magana su wannan an kaji suna magana da karfa gaddama ce ke da ta siyasa azma an nafi kaulahu wa idan ba auja idan ya buga ya hmm, yakan jiwa wanda ya buga duk wanda buga kam ya kan ma bai tsalla shi ba sai ya yi jinya wa idza at'ama ashba in ya tashi ciyar da mutane yakan kosar da su ba wancan shi ba da ake magana ba saboda shi irin abincinsa abincinsa za ka ga abincin da yake bayarwa a hukumance ba irin abincin da yake ci ba wata rana ana cewa sojoji can cikin rufiya sun nishaɗu kwana kaza ba su ga umar ba ba su ba su da labarin umar sai aka samu wata dukiya sai aka ce wannan komanda zai ce wannan a ɗauka a kai wa halifa mun ga wannan abin da muka samu ya dace da halifa mu kai wa halifa wa zai kai sai aka samu wani mara tsoro ke shi zai kai ya zo ya tadda umar na raba abinci shi ke rabawa da kansa ya yi sallama yake kuma sam ba ya abinci da kai ba kai a gidana zan saukar da kai aka raba mutane abinci aka gama ya tafi gida ɗakko abincinsa ya zai gaskiya abincin nan na jaka ta ya ga abincinsa gurafa ce da gishiri ce ka ci abinci liyafar da ya maka kenan ya gutsura ya haɗe da kyar suke na goshi aka ɗauko wani sulki na ruwa yake to ga simila sha ruwa ije kai ruwan nan nashi zai shi ya kakkaba sannan yake ne matsalaka sannan ya faɗi to ba za mu ji labarin yadda suka kwashe da wannan kyautar ba ita ma wannan kyautar bai yi da dadi ba to wannan irin shaban umar ai kafin shaban umar ba a maganar shi kakka ɗauka an yi tukka da warwara ai ba ya san an ce shi ba ubacho ba irin nashi ne ba in bi zai yi abincin da zai ba baki ta kuwa ya ƙoshi amma nashi kuma tofa Wakana, kana nashi ku haƙƙa shi ne mai ibada na haƙiƙa in ji umuna abu nawa masha asara إذا قال أصنع إذا ضرب أوجع وإذا أطعم أشبع أقيه yace wannan ita ce bauta ita ce mai bauta amma ba bauta ka taho kana nuna dan daudu dan daudu ya samarin musulmai ba a san ku da lalace ba ya kamata ko aiki aka je a ga alama karsashin wanda ba su yi karatu ba suka ji lalace a ga ainihin malamai na shiga na fita na zarya na karta na haƙawa sai kuma gaje kada sai ka ga ɗalibai na yan doji ana ce alamis ta matso to wani maza ke ya rige sallah a masallaci don kada wani abin a ce sai kaji a kefin an rufin Allah ya hadiku Allah ya shirye ku ranar aiki mutum ya dinga tsoron zuwa sallah masallaci ko ka yi sallah masallaci abinka ba za yi dole ka je ba yi ba ta kai haka ba ba dole ne me so ne yake zuwa amma a aiki ya kamata a ga malamai sun fi kowa tun da da su ɗalibai ke koyi duk aikin da aka ce malamai suka sa hannu kowa na yi to za ga ɗalibai kuma ana karantiya ne sai abin ya zama kamar ma menene ainihin abin ko gajiyar da kake ka za ka je ta tafi ana neman na ƙarshe to malamai ne kamata to amma su mutakabbirai ne sai to ai wannan abun hauka ne sai kai ne ma hauka ce ba hauka ba ne ba wallahi daidai ne munafukai ne aka san masu faɗin haka idza qala lahum idza qila lahum amilu kama amana nas ku yi imani ku yi aiki irin na mutane su ce anu uminu kama amana safaha mu za mu yi aiki irin yadda mahaukata ke yi ce kai ne mahaukacin ba su ba haka Allah ce su ne su fara wallahi sai dai ba su sani ba wa qala fudail ibn iyad rahimahullahu ta'ala كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه ذكروا فضيل ذي معروف وذي نسبه إذا كان يكره ينا كامان أن يرى الرجل أنا كامان أن أن يرى الرجل أقامتم من الخشوع ينا ده خشوع أكثر مما في قلبه أو جن خمد أبن ده كنزوك يصار duka dai mutum nawa wancan ba da sahaba ba zon adadinsu ba amma wannan umaru a fili ke aisha a fili take fudailu a sarari yake radiyallahu anhu wakala huzaifa awwalu ma tafkiduna min kuma al-khushu'a farkon abinda za ku rafa a addini ko khushu'i da wannan ne nake tunani an yi kuwa kada ya zan masallacin nan ya kai mu wuta buɗe masallaci da wuri ai da yamma ana sallah malam sai da jami'ai ta ko'ina imanin bu ba mu kai ba kamata alam ya ani lillazina amanu an tafsa qulubuhum makarantar mu shekara ta nawa ta fi goma sha ne amma har yanzu ka zo ka samu za ga ɗaliban ba ku shuɗi tare da su sallah haka ake koro su su shigo su yi sallah da jiki suke sallah ba da zukata ba ba ku shuɗi tun da yin kai karatu ba za ka nemi ba can katar cikin tudun wada ko kace za ka je anguwan ma'azo nan za ka bashi aiki da shafin kinau ba khushu'i kaga dai babu shiru zaka zo ka tara haya haya nyama-nyama, tata tata tata tata wai tasbihi in an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai an samu mutum a tsaye sabbihu mata akwai tsofaffi akwai masu goyo akwai masu menene makarantu daban-daban an zo amma ba su san wai wannan ɗakin Allah ba a daga murya ba sannan a tashi daga wannan ɗalibai a dawo kan dottawa in an ɗaura aure kaga kawo ɗaure aure da muka cikin masallaci ni dai ba zan iya cewa a bari ba yanzu kai tsaye amma yana ɗaga nin hankali in an ɗaura aure kasa kasa kasa kasa kokko hai bisa shehu anta baka san a masallaci ana nutsuwa ba a daga jama'a da yawa masallaci ya kusa amma tsif kamar babu kowa a wurin in ana son a samu ɗan tsirkin da za a kare yawa sai da aje mutum can aje mutum nan aje mutum wannan ko ina an yi shiru amma fa ga mai cewa kai shiru kai zauna kai koma Eh, kai shiru sai magana da hannu ta ta ta ina kusuru a ɗakin Allah karatu muke karanto me ake karantawa gaskiya ne ba su inda ake karatu babu irin wannan amma dai akwai babin sai dai mai karantar wannan fadil shi illa ya otihi shi ma mai karantar bai da kushu'i saboda kanan ba yadda zai haifar da kushu'i bai da kusuri mai koyarwa to dole ne in kamata kunutu wallah alaikum in an juya abin da yadda halayen ku sake haka halayen ɗalibanku wannan halin ɗaliban nan namu mu ne halin mutanen da namu mu ne la iya kace dai ba dama ka so talakace ni dai ma nan hadda kai hadda ke domin abin nan ya kamata a fara taka masa burke kwarmoto da ya gaga a cikin masallaci waya ya fi kai idan mutum ya zo masallaci ya ɗauko wayansa ya wannan ma ya kashe ya ɗauki wacce ma ya kashe sai ce maka ya manta saboda Allah bai da kima a zuciyarsa bai da kima inda Allah na da kima zuciyarka da ba ka manta ka zo da wayan kabu bude ba wayan nan in ta yi tsuwa dole kuwa zai tsaya ka tabbatar duk wanda hankalinsa ya tashi a wayan nan sai an rubuta maka zuwa sannan kuma mai masallacin na nan na neman ka da abin da ke neman ka haka manta saboda masallaci bai da kima gare ka haffa na karawa a shekara in ka zo kofa masu ce zaka ko da ya yage daga don allah ka kashe wayanka can ma gashi nan da larabci gashi nan da hausa gashi nan da turanci sai na ku shuri dakin allah ka ji goge ina ku shuri dakin allah mutum zai iya magana da sauti kuma ba bisa dalili ba saboda haka nan yana cewa farkon abin da za a rasa a addini al-khushu ta ai ko da kiran sallah akai yi mutane za su yi tsuri tsuri a kofar masallaci wayannan wayannan in aka kira sallah sannan za a shiga har da surutu da menene al khushu su zo su kabbara su samu ruku'u da jar na baya su shigo har a gama sallah za ga shigo ake shigowa ake shigowa ake yana za a samu khushu'i masu kushu'i kafin a ce liman ya zo masallaci in dai ba wata lalura mutum ke ina sahun farko ina sahu na biyu ina sahu na kaza amma za a samu sahu uku ko hudu amma in za a fara sallah za a fara sallah da sahu ɗaya ne ta ainihin Ki da ta dalilin a samu kushu'i aka hana a yi gudu a sallah an ka doso gudu ba za ka ruga da gudu ba ka saka a hankali to dai huzaifa shi ya fi kowa haddace abubuwan da suke hatsari a musulunci ya ce awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khushu'a wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salat to har abin ya kunno kai ku khushu'i dai yanzu ina yake sallar ina take wannan zaman ji da ka kalata ba ga jama'a ba wannan jama'a kafin daga ina suka zo ba mamaki akwai wani ɗan zariya cikin nan in an yi karatu an gama zai zariya tun musalla suna ya tsalla ko ya baro ta kyan ta ce yan anguwan nan ne yan anguwan nan da za su shigo cikin masallacin na masallacin sai ya yi kaɗan ba wai wanda ba sa ra'ayinmu ba masu ra'ayinmu zalla wanda in ka zagi masallacin nan sai an yi bala'i da shi to amma kuma ana zaune cikin masallacin baya nan so na wani irin so ne ba mu sa wanda ba sa kaunar mu wanda ba sa da ra'ayin mu kwata-kwata mu ba mu sa su cikin lissafi ba masu ra'ayin namu ba don ka in yawaita ba kai ɗaliban cikin masallacin zalla sai sun kusanin ka haka suna na fako fako yanzu akwai yara na masallacin zuzu su na masallacin suna na amma suna can inda suke an yi magana an yi menene ɗina malaman su da dama sun gaza sa baki kan rasa ne suke koya musu ne wani lokacin ɗaliban suke kawo kansu sai ga yaro ya shekara kaza ba kama kan shi ba malaman su ba su sarƙa su ba a sarƙa su da masallaci ba ba a rata ya tunanin su da masallaci ba ba a rata tunanin su da sallah ba in ana zargin yaran nan dole a zargi malaman su ma da mai ake ce masu aulu ya'i umurihim in dai mutum da masu to ka kawo ɗalibin ɗanka ɗaya eh to ka to sharaɗi fa zai dinga zuwa masallaci sallah zai dinga zuwa karatun safe ko da baya ganewa a yi littafi ɗaya ko biyu inda zai ga manya inda zai ga yadda ake neman ilimi ya tafi da shauƙi abun in ya rike falilahi hamdu in bai rike ba ma dai ba ya dai halarta ya ga yadda ake zama da safe ana sallah ana karatu tsakanin magariba da isha duk inda ike ana bukatan fasir masallaci idan an yi sallah an gama in nan ne kake muzakara ka tun da wajen muzakara mutum kan so ya je kusa da wanda yake fahimta kana iya ka zauna in akwai a masallaci in babu a masallaci ku tafi inda za ku yi muzakaran abin da kuke so ku karanta na wajibi ya kare to za a rasa sallar wa rubba musallin la khaira fihi da daman za a samu mai sallah nan gaba ba alheri cikinsa in ji huzaifa sai kilan na da yanzu muke gani kaga mutum ya zo sallah ya zo sasan takalmi ne akwai barayin da suke faro wannan tafkiri tafkirin nan akwai yan cikin gari kan zo akwai yan ina kan zo akwai yan giyar sukan zo da yan babura kyawawa bari a ga aikata masu ɗiban takalmi na zuwa kuma sallah suke masu laliban waya na yi hatta mota akwai masu na su da kiɗi za su buɗe mota su tafi abin da ke cikin mota in ka goyo kaya sai ka tara an kwance kayan ina alheri ga nan masallata masallaci barawo kai da aka baka tarbiyyar da ake baka tarbiyyar da ba za ka ɗauki tsintuwa ba sai dai in za ka nemi mai ita sallaka latan haka anil fasha'i wal munkar rubba musallin la khaira fihi in kai mu'amala da shi a kasuwa shi ka kila za ka gan shi dan kasuwa ne a ah, wannan bawan Allah ne kullum yana masallaci wannan gajerun fassa karshen sai kwance-kwance yanke ka idan aiki ne kila kai ya ce to ni dai abun da zan yi bari nemi wani dan masallaci mai hulɗa tare kaga sai in bashi kaza ina ya tsare ni malam sai ka ji labari a yanke shi fa subhanallah rubba musallin la khaira fihi wa yushaku lokaci yi kusa an tadkhula al-masjid al-jama'a ka samu masallacin al'umma la tara fihi khashi'a la'allan an ce masallacin al'umma masallacin da aka yi shi daban-daban ba na kabila ba kaman kaga masallacin mu na al'umma ne da akwai kanawa akwai fulani akwai yarabawa akwai wane ne duk wani yaren da gane masu nan cikin sun daban-daban haka nan ake kwa kaman yadda makaranta ta ɗebo su ba ka ce ga wurin wa'inda da je kato amma akan yi masallaci wannan wasu hausawa ne gefe kila family ɗaya ne ma son gidan nan gidan nan gidan nan gidan suka haɗu duka asalin kakansu ɗaya in sun yi masallacin su za a gansu kabila su ne zalla kaga wannan masallaci bai kai ake masa masallacin jama'a ba masallaci ne na kabila kuma ba laifi ne ba su yi haka za su dan gyara masallacinsu suna sallah a ciki in abu ya abin na ɗansu to amma masallacin al'umma za ka shiga da an gina shi ne na kowa da kowa kuma ya sa hannu a masallacin da ba kusan duk wata kabila ta zo ta sa hannu wanda ba ka sabi ba in ka za ka su wa wasu da suka zo su a ce ko sun haƙa rami ko sun zuba kankare ko sun mayar da ƙasa ko an yi kaza da su ko an yi kabilan ba ta ruwa sai dai Allah kaɗai ya san su saboda haka nan an ta da kullum masjidal jama'a irin wannan masallaci za ka shiga ka gama fala tara fi da khashi'a fa kila idan aka ce mata na fi salati man adima al-khushu to da dai a maganganun nan na nuna khushu dole ne to menene maganan wanda ba shi da khushu a falla hal yuktaddu bihi biha amla sallarsa ana ɗaukanta sallah ko ko ba sallah ba ce ba qila amma al'aiti ma dadu biha fi thawabi amma a kirga sallah daga cikin sallar da ake samun lada babu khushu'i fala yu'taddu lahu minha innaha lakabira illa 'ala al-khashi'in wanda ya yi sallah ba khushu'i sallarsa inda ya ta wajen samun lada ne ba a kirga ta daga cikin salloli sallah dai an yi wanda ya duk wanda ya rubuta jarrabawa ya ce kila mafi yawa ba su ce ba su da kanan don kashi ga masallaci ka sallah ba dole sallah ka ta yi ba ballanta na ka duba hadisai daban-daban masu cewa da dama mutum zai rasa sallah zai yi sallah bai da komai sai ɗaya gomanta wani ma zai waye gari babu hmm. iya kai dama akan haka ake samun ladan wannan girman Allah ne bai yi girma a zuci ba Allah ne bai gasu ba imanin ne bai dasu ba har zuciya take so talewa rashin sanin Allah kan kawo shi a rashin imanin inda imanin ya zauna mutum ya yi irin wata burkucewa a cikin sallar ɗin ita kuma irin wannan imani ba aikin karfi ne wanda mutum zai dage ya yi shi dafiya amina rabawa yake har Allah son Allah ya kai soyuwa a cikin zuciya mutum kan burkuce ya rasa ma menene ke akwai sai sallan kawai saboda haka nan sallan fala yutaddu lahu ha, har dai babu nutsuwa a cikin ta babu kusuri ta wajen lada dai babu sallan illa bima aqala fihi sai abunda ya fahimta a sallan nan ne tsawon da ya samu irin firgicin da ya samu irin tunanin da ya samu a sallan shine yake da shi hmm? eh ha a to jam'in na duk kusan jam'in tafiya ne ba jam'in da liman din da mai yanzu duk aka waye da yi san makar har kaga sallan holoko da holoko malan lamarin da ya fa kan ba fa makawa fa dole fa mutu ya tashi fa ya horar da kanka. irin wannan kan sa kila shi dan kada ya amfani shi ba ka tarkata ka ce jama'a na fasa din limancin nan ku ne miliyon a tsakani da Allah ku ne miliyon ni na yi kenan kawai abin da ya sa ba za ku gaggawan gadin wannan ba saboda kai ka tara jama'an kai ka tattaro mutane in ka ce ba ka yi to sai an samu dubun ka zance mu ma ba mai tun da yake haka ne to ni ya tafi gida amma da a ce ɗakko ka aka yi aka ƙora zuwa aka yi aka yi ma an aka ce zo ka yi limanci kana cike za ka ce jama'a yanzu ku je ku nemo liman ni eh, a takaice ku yan kuma kun matsa sai an tona sai a tona maku kai lamarin ba karami ne ba hmm? eh, to ina ba ku shi rikin tsoron Allah to ai magana ma ba mu kai martaban ma ku shi Allah kansa son da ake masa ma shi da ake da yadda ya kamata a yi zaga al'amur ba haka nan yadda muke karantawa a karance muke a jiki ba a jikin mu ba ba haka muke ba kai shaida ne mu shaida ne dukkanan kuwa shaida ne karatun da muke ba mafi fatu da shi ba don ba mafi fatu da shi ba ba dole mu faɗi gaskiya ba kila inda rabo kuma Allah ya taimake mu nan da mutuwa mu jama ba mu fatu da shi ba karatu wala yutaddu lahu na illa bima aqala fihi sai abunda ya fahimta ya samu nitsuwa a cikin sallar wakata a fiye da rabbihi daidai tsoronsa ga ubangijinsa daidai bautar ɗa'an da wa ubangijinsa daidai irin ladan da zai samu wa ammal aiti dadu biha amma kirga wannan sallah a cikin salloli fi a kamar duniya wasu kotun kaba da sarayar da biya fa'in galaba alaihar kushu in kushu iyarin jaya wata akuliha itud da biya ijima. da a kirga ta daga cikin salloli da ba za a face ba wa in galaba alaihi adam al-khushu in rashin khushu'i yayi rinjaye akai a cikin wannan sallah wa adamu ta'alluqiha ta'aqquluha da rashin fahimtar me take sallar tunda ana son sallar nan baka yi ta ka annaka tarau faƙaɗi salafar fukaha ofi wujubi a adadiya malamai sun yi saɓani wurin wajaskin sake ta abu da ana nema tun daga can ainihin ka gama alwala sai ka jaddada imaninka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alwalarka ka yi ta da niyyan za ka je ka gana da allah ne ka zo ka shigo cikin masallaci ka nemi kafar da za ka shiga da ita ka yi du'a'in da ake yi ka je ka tsaya ba ka kallon ko'ana a cikin masallacin nan masallacin kowane ma sai ka sai ta alƙibla daga nan aka ce maka sallan an raba tsakaninka da Allah kana alhamdulillahi rabbil alamin Allah na ce maka hamidani abdi kai baka sani الرحمن الرحيم دولك هرسو لوكسين الله ما سوى مكا عفنا علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي جماعة ملائكة يشهدوا هذا بيني وبينك كل شيء ده أبا وأنا to kana fale ai kaman a ce wakila baka da nauyi hada baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim inda ganan ka sa ta daga ta ghairil maghdubi alaihim wala dhalin Akan sai ka ce Allahumma taqabbal Allah ya ce maka lokacin wani abdi ma sa'ala lokacin nan da kai cika to sai ka zo kai sallar nan baka fahimci komai ba sai ka gama Fatiya baka san ma mai ka karanta ba sai daga baya ka tuno ga fa abu da na ce wa Allah yanzu Allah ya faɗa min kaza ka tafi mamayan surar kai in ba sa ba haka za ka yi sallah ka gama ba ma yi tunanin gana ka ke da Allah ba to so da kana irin wa'annan salloli dama ce za a rasa kwashori a ƙarshe kuma daina sallar tun da maikon albarkan alaƙan da mutum ke samu tsakaninsa da Allah wajen kwashori to ba shi don haka zai shiga ya sallah yadda kasan ko exercise ba exercise yi ba ne zai gane ya bubuga wani likita ka fita don kalan kuma sallar ba ta nan irinta ita ce ake ganin kwata yi kwata yan fake ta Hmm. Eh? bi ai za ka iske wacce ya karɓo a tare da shi za ka iske da a wata da wuya mutu da a wata ka samu irin wannan sallan da za ka sallace ta ka ta sallo kusan hankalinka ya dukkan zuma ka rasa abin da ke gaban ka ka ta abin da za ka yi ke a wata da ya kai guda daya abu da za ka yi sallah ka gama a masallacin gaba da baka ji wani na ba bilima bai kuka ba ma mu ba sai kuka ba wani bai tunatar da wani babba ma wani nau'in dukkan zuma da aka samu a cikin sallar to shi ake zama ita ce ba ma fare ba ita ce daidai irin yadda ka samu tsakaninka da Allah da irin abun da ka samu shine irin ladan da za a ba mu haka ake haka aka ce shine ta'aqqul ɗin qalu saboda kanan suka ce malama sun yi ne ku fi wujubi i'adatiha irin wannan sallar da mutum zai sallace ta ganda kai kai ba maiko ba tsoka ba alaka ba tunani ba wani sha'uri babu wani ilmu shin wannan sallar ne an sake ta wasu ka ce wannan sallar kamata sake ta ko ya mace fi fa'awu adad fa aujabaha qaumun to za mu sake salloli kaga a wayan nan eh, ce an yi sallah dan ce to in ban da ba don kada mutum ya fitar da wata sabuwar bid'a ba wata rana yin sallah da ce kai jama'a da Allah a sake sallah na ni fa ga halin da nake ciki da aka sallah aka kare in ban da ba don gudun kada aka ko shaitan nake saka mutum irin wannan ba gaskiya ba abin da ya hada ya tattara mutane kayan ke ga kayan ku ku ci gaba da sallan nan ba zan iya ba tsakani da Allah shugulye min yawa a tausaya min wani ya karba kada in je in ci gaba da halaka mutane in halaka mutane a waye gari na taɓata musu sallah hmm? eh sai an kama duniya ba ya a matsayin yanzu ai hukuncin duniya yanzu ba gani ba wanda baya sallah ba a masa sallah ba a bashi aure ba a mu'amala da shi ta addini kai ya kamata ma wanda baya ainihin baya sallah kashe shi ake ba a bari sai rayuwar cikin musulmai idan karyatawa idan ya ce sallah ne haka ana bashi raka'a ɗaya tsawon raka'a daya idan kuwa aka ce maka karya tawaye ana ba shi kwana uku in uku ta cika bai sallah ba za a kashe shi a matsayin kafiri wacce kuwa in ba abin na ya ce ba zai yi sallah ba to mai ka ɗauki matsayin sai sai wace wace to wannan za a ba shi eh, sallah a an yi wani tsawon sallah tsawon raka'a in ya ce za a kashe shi amma kashe wanda da ne ba kafiri ba za a kashe makamantar musulmi amma za a ɓatar da shi to kaga irin wa'annan da za a kirga kaga a hukunce hukuncen duniya to me yin irin wannan sallan ba a masa wannan hukunci in ya nemi aure za a yi ba shi idan ya musu za a yi masa sallah za a binne shi a makabartar musulmai idan idan idan dai za a yi mu'amala da shi a matsayin musulmi ne amma wanda baya irin ah, a wajen sallah a wurin Allah ko wajen lada to shi kuma ga yadda matsayin sa yake ya fita to haka akwai hukuncin duniya za a ɗauke shi mai sallah ne ba za a iya cewar ya zo ya irin wannan sallah ya gama a kamo shi a ce a ji a kashe shi kawai tun da sa babu kushoyi ba za a yi masa haka ba mai sallah ne shi sannan nan babba ce fa illa alal khashi'i don yanzu an yi karatun dole ka ji shi bambara kawai mutum nawa ga sunan yara ba sa sallah gida kana ma kallon sun ba za ba kana kallon sa ya yanka ne sai ka tallabo shi sai ka tallabo shi da za ka fa a dinga duba maka tsayawa ya gari ne bai yi sallah ba ne bai sallah ba ga ɗaliban ka kai karatu ka gama in sallah ta zo so ne guri ka gaba shi ka karantar da su da kila na wani ɗan zamani bayan sun gama sun tafi ana kiran sallah za su rike ta gaban ka za ka haɗe ce za a yi haka kai yaya an baki da sallah annan ce an baki da sallah sai su kashe da dariya su wuce abin su wannan wanda kuke ta san wahalan kabo su din nan dole sai sallah a fa road block a can a fa wane ne ana aza ba dai ku sa musu road block kafin su gama makaranta sun gama makaranta ba road block ta gaban ka za su wuce sana suna ma dama za su wuce ana kiran sallah su wuce abu na ko rabu da wannan tsohon kaza a ka ji masa wannan zai kaza ce an fa ta sallah kai da an fa kai fa ma ba ka ji ba ka sallah a zamanin ka kai ma haka suna magana suna wayoya suna leƙenka suna kallonka ke ba komai yaran na ku da sauki na da suna zuwa ne suna hana sallah sallama gaba ɗaya kai ku iyakacinka isgilanci shi ma don kuna da ne ba za a ɓata lokaci a kanka ba tunda an nuna ma abin da zaka iya nuna ma kai mai hankali ne an barka in ka ga dama kai in ma ba kai ba amce ta a gaban Allah hmm. Eh. zai a yanzu mai yasa ake neman liman sai mai tsatsai ba ga ana tacewa hawa ba ga duk littafi da aka fakar liman ce sai an tace liman ba hatta an kado za a nemi wa'ifi ba ta wa'ifi mai ne ba riga ne cewa ke dubawa dole liman ana neman mai tsoron Allah wanda ba abun da dame shi da harkan duniya da abun da ya dame shi da harkar duniya illa irin duniya a tarance An yi isa liman kake gani ake tasewa ake tasewa ake tasewa ba za a ce alhaji wani ya zo da mutuminsa ba janar wani ya zo da naki malamin a gidansu ba wannan ya zo da malaminsa a haɗa ba wanda fi karfi a ɗora shi ba haka ba ne ba za a tsaya ne a duba wane ne mai bautan Allah da kuma kayan aiki tun daga yi. ka dubi da ke zaɓen liman zuwa igiya zuwa risala zuwa muktafa kaga yadda ake zaɓen liman ai ba kowane mutum ne zai zaɓa liman ba kuma ba kowane mutum ne za ka je ka bi sallah ba amma ba za ka yi kwaron ba za a bi shi sallah ba kai kafan shi kai kafan irin mu'amalolinsa kai kafan inda ke zirga-zirgarsa da za ka rata ka sallasa da shi ko mota na ya sai ka san waye da zai ba ne kuma sallar ai ba ya cikin masu sallah ba ya cikin tun da ya za a yi sallah guda biyar na mutum ya ba daya kamar ba ya yi tuma matsalan kada ma mu koma bayan dan da yawa da wannan ba a yi wannan ma bai ke wani ana magana mai bajin sallah kenan mai sharuwan tsin kubar bar wancan ba ma nan muke ba yanzu ana magana dai wanda ya yi sallah ba a kushu'i a aka ce ainihin malaman shari'a suka tsaya in an ce ma malaman shari'a na hakikan manyan wanda addinin ke gaban su cewar ainihin wannan sallah wajibi ta an sace ta sai ka tuno sallolin da kai irin wa'annan eh. to Allah ya sauƙaƙe ai kusan suna ji suna ji to za ka rabu to za ka to sannan tsayewan sallah da karatun da yake fita a cikin karatun za ka je ba alama ku shi to an tasiri sallah to Allah ta'ala ya taimake mu mu gyara wannan shine dalilin kasance za mu zo daban-daban wurare daban-daban muke zaben littafin da ya dace wanda zai zame mana kila izina ko ɗan kaɗan ko da a buɗe hanya a ci gaba da duban abin nan qalu sosai sosai kafin ka gama tambayar mutum kan horar da kansa mutum na horar da kansa ne da tauhidul asma wa sifat wannan tauhidi kaga rububiyya yana saka kariyo ne ka yadda kai ba komai ne ba uluhiyya na nuna maka mai wancan ikon da ya kamata ka bauta ta masa ka gode masa da bautan shi da yin da'a gare shi amma sanar da kai wa kake bauta ta wa sai dai ka koma a sama wasu don daga cikin siffofin Allah in ka duba irin abun da Allah ya da irin menene wannan shi zai sa duniya inda da ka tsaya gaban Allah za ka ga sai kayi Allah Allah ne yanzu magana duk da ake kayan ke dukkan komai mutum na horar da kansa amma ta hanyar sunayen Allah ta hanyar ilimi malam Allah ji kan abokar mahmud gumi duk inda irin wannan abu ya zai sai ko yi karatu saboda duk abin da yake so ya tsora mu akai yana cikin karatu yana cikin karatu karatu ne zai koya mana wannan kuma karatu na hakika ba lacca ba lacca ba ta koyar da komai a irin wannan wanda sun riga sun gane musulunci yanzu bautan Allah suke bukata ilimi suke nema ilimin kowane abu lacca ba ta wannan daura ba ta koyar da wannan sai dai karatun da ke zama gaban malami ka zo da littafin ka min gilafin ila gilafin shi ne karatun da ke cewa za ka fara shi daga ran da aka haife ka za ka kare shi in ka shiga lifafa tun kana tsumman goyo zuwa shiga lifafa karatun ka ba a kare shi ba karatun kwali ba ne ba ya fi karfin kwali kano suka ce li'annal khushu'a saboda dai shi khushu'i wal aqala da ganewa rufus sala kulwar da wannan shi ne ruhin sallah mene ruhi rai nafsu sallah shi ne ran sallah kasan ku duk sallar da ba a samu kusuriya ba ba a tare da rai matakiya ce ai ko matacciya ce annal khushu'a wal aqala ruhus salah wa maqasuduha shi ake nema a sallan an ce ayi yi sallan ne don a samu khushu'i a samu ainihin akal wa lubbuha shine oka sallan amma ba kan ce kashin bayan sallan fa kaifa yu'taddu bi salatin ya za a karbi sallah faqadat ruhaha wa lubbaha wanda ba ta da rai ba ta da tsoka a nan ba ce wannan saloli da an sake su wa bakiyar suratuha ba abin da ya rage sai gangan jikinta wa za a ha Ƙaru suka ɗora a kan dalilansu suka ce walau taraka abduwa wajiban inda bawa ko baiwa kiristoci mai kyau ne mai kyau kenan zo da mai kyau amma ba a yi wa allah aiki gaje-gaje yadda kai haka allah ya bar ma kayanka a salatu ka jariya sallah tamkar yanga ce tuhuda ila malikin minal muluki famad zannu menene zatonka man yahudi ilaihi jariyatan shallah wanda za a kai masa kyautan baiwa ainihin da ya take da suna shallah mai shanyayyen hannu mai fara layu raibin jikin tana tafiya kashe fiskanta ne magana ma da kyar da kyar a ce an kawo sarki baiwa shallah ko a ce an kai wa shugaban kafa kyautar motar da sai an tura za ta tashi ce lafiyar ta in ana damawa kawai tashi za ta yi ya za gairu na ko au aura ko mai ido daya au amiya ko bai wannan makauniya au makato asali yadda ko mai yankakken hannu war rijili da kafa au marida ko marar lafiya me su ciwon nan mai bindini kashi wanda baya kwana baka sai kiwo sikila ba a kai wa sarki baiwa mai sikila komai kan a au zamina ko wacce kake mai ciwo irin kamar ya fi kama da sikilar au ko mummuna mara fasali hatta yi huda ta mayyitata ta kai a kai masa to yanga ta siya fi da ta butu za a ɗauki a gawa a kai masa بلا روح أو جارية أو قبيحة فهكذا الصلاة أيها الإخوة هكذا صلى التي يهديها العبد والنباوة كوتا دئتا كبايا دئتا ويتقرب بها إلى ربه تعالى باع صلى شب شب شب باع صلى أويا أويا باع صلى باع صلى, باع صلى yaushe ne wani yaro ke ce min wai an cire wani limami saboda yana karanta lam yakun alladhina kafaru suratul bayyina aka taro aka cire shi kuma ya ciru lam yakun na kafaru shi ya ce yana jin dadin lam yakun na kafaru kuma zai karanta ta ayya yana santa kamar yadda wani mutum yake son qul huwallahu ahad shi na son wannan sura mutane suka ce gaskiya kana tsawaitawa saboda kana an dakatar da kai kuma ya dakatu sai kan ba bakin wancan mai maganan ɗazu na kan kusa da littafin ce to gaskiya ko in haka ne ya kamata an yi wa limamai ba ga irin sallolin da suke yi da irin lamarin da karance-karancen da ake da tasbiyoyi da ake da irin tsayuwar da ake da irin rukuwai da irin menene duka kowane shaf-shaf har gasan karya sallah ake wallahi to galiba ne to kila kan dubu biyu nan da ake babu shi ne masifa a baka dubu biyu ka saba wa Allah fa in ma in biyan a kana masa zero ya zama dubu ashirin a rubuta biyu a sa dubu a sa zero hudu a kan haka za ka dinga keta addinin Allah tozartar da ilimi tozartar da ibada hai dubu ashirin bai yi ba wallahu tayyibun na'am akan ga ta cire shi ce a daina ma haɗa sallah ba bisa kan gado ba bisa kan bisa kan gado rashin kan gado kawai da an ga dugu-dugu a gari jido yana yawo a gari zai ce ga hadiri nan in ya narke sai gyaran Allah fa subhanallah ke ban yanzu an kusa ma a haɗa sallolin na azhar da la'asar sai a haɗa a yi sallar juma'a zai ce jama'a saboda mutane su samu sauki akwai harkoki a gari bari mai jami wallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarka ne cikakke ne baya karɓa sai cikakke mai kyau Wa min al'amali tayyibi salatun la ruha bai daga cikin aiki mai kyau sallar da babu ruhi cikin ta ba khushu'i ba ta'akkuli kama annahu laysa min al-itiq at bai daga cikin 'yantarwa mai kyau itiqu abdillah ruha fihi kalo suka ɗora masu cewa yanzu za a sake ta ne قالوا سكتي وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع وتعطيل لملك الأعضاء يعني عن عبوديته وأذل له عنها فماذا تبني طاعة الرعية وعبوديتها وقد أذل ملكها وتعطل تعطيل القلب ma'ana korewan zuciya tsiretuwan zuciya daga bautan kawo Allah ma'ana ce idan kumta ila salati menene eh, fa'ahadar da kalbika a fa'arid an kalbika ne akwai dai maganar huturu mutum kawo Allah a zuciyarsa Eh, wancan fafarri kalbaka daban akwai kuma wancan daga an kulle masu wallahu akwai wancan ka kawo tsoron Allah to sai aka bar zuciyar aka wofantar da ta afilul kalbi korewa zuciya an ubudiyatul huduri daga bautan kawowa kawo ne kawo Allah halarto da girman Allah wal khushu da kankantar da kai zuciyar an cire mata khushu'i an cire mata girman Allah ta'atilul li malikil a'dai kaga wannan watsi ne da sarkin gabakuwa an ubudiyyati da aikin sa waye sarkin gabakuwa al-qalbu fil jasad mudga idza salaha salaha al-jasad kulluhu wa idza fasada fasada al-jasad kulluhu to zuciyar da take batacciya ga ayyukan ta duru fa mai zan mai mai tabaracin kawai ta'atilul qalbi korewa zuciya an ubudiyatil huduri daga bautan halarto da Allah wal khushu' wata ta'atilun li malikin wannan sauke sarkin gababuwa ne an ubudiyati daga aikinsa wa azalun lahu anha tuɓe shi ne daga aikinsa shi zuciyar Sama za ta gune ta'atar ra'iyya to ɗa'an talakawa ne za ta amfanar zuciya babu kwashoe waye talaka hannu ko hannu talaka zuciya ne ba ana daga hannu ba ce haka allahu akbar to in dai babu kwashoe wannan daga hannu da kai aikin banza kai daga nan sai mai ruku'i ba sun kuyawa ba misali na lamar yi mana ruku'i yi mana ruku'i ba haka ba nemo idris ruku'i kawai za ka yi ka ganin motsin zuɗu gaɓaɓuwa ne to idan zuciya ba komai a zuciya wannan motsi na fa aikin banza ya yi ka miƙe ka gani shi ma motsi ya yi wannan motsi dai na banza ne tun da babu komai a zuciyarsa tafi mai kama da sujada amma daga nan ka zauna <laughs> ya yi shakka ya ta. to wannan motsi da ake daga hannu ko'e, dagawa daga ko'e, sujada dagawa daga sujada karatun baki alhamdulillahi rabbi alamin duk ta jawidinka duka da tajawidin da ruku'in da sujadan da menene sun tafi a banza ba su da lada saboda zuciyar ba komai a ciki ai ya ishe ka Allah bai kallon ruku'in bai kallon sujadan yana cikin ka'idoji amma abin da yake kallo mai a zuciyar juye-juyen zuciyar nan shi ake kallo dole ne mu mayar da tunanin akan zuciya akan amalin kulubu Hmm. mala akwai matsaloli wannan ka faɗi ka ƙara don muna cikin matsalar sallo dole mu faɗi wallahi kira da rabo mu gyara nan da mu mutu mu samu mai sallar da ta dace wanda muke yi in dai zuciyar mutum ba tsoron Allah a ciki babu kusuri ba sanin kazo yanzu ba ka gani ba sai ka ga mutum ce Allahu akbar babu kusuri a gare shi inda sarki a gaban sa yake masa ran kai dade sai ya ji abun ha a ko ko irin sarkin nan na zamani ka ce mutum kana tare da sama da kai za ka ga jan da nan wanda ya saba yana da wani ya zaka je sai kasa kaza har ina mantawa ma wanda ba shi wani yana ganin girman ka yanzu a ce maka sa ai kaza kaza kaza ai wannan sa da kake faɗi ai har doki to amma kai Allahu akbar ba tare da ka san wa kake magana da shi ba larabci kana jin larabci ka san Allah ne mai girma amma akwai shigansa zuci kuma ko Halartar zuciyar Allah kake girmama irin gasi gabanka kana ta iya kana abudu aqrabu ilai min hamdul waridi to amma kuma a kafa tsayawa a irin wannan dole a san irin wannan abubuwa mutum in ko ba haka ba zuciyar dai babu kuma cike wannan motsi da ke dukkan tun da sarki ba ruwan shi talakawa don sun yi aiki ba komai wannan hannaye gaba uwa sun koyawa tashi duk talakawan zuciya ne zuciya ce za su iya sun koyan nan da abin nan kaza in ya zama zuciya babu bauta wannan ayyukan hannaye ba su aikin komai ina ma ne wurin ne har ma na rasa ayyukan ne a ƙalu wani ƙalu wani tarakal abdu wajiban an wuce wannan kada ta'tilul qalbi ma mu mai mai talaratin kawai amma kun san ta'tilul qalbi an ubudiyatil huduri kun san hudurin da ake magana wal khushu'i ta'tilul li malikil a'dha'i aka ga watsar da sarkin gababuwan ne an ubudiyatihi wa azalul lahu anha فماذا تغني طاعة الرئية طاعة تذكر ماذا تنفعنا وعبوديتها ne قبابوها wa kada uzila malikuha an cire farjinta wa ta'attala ina jin magana a fili take ku masha Allah qalu suka ce wal a'da'u tabi'atu lil qalbi zukata masu bi ne ga zuciya zuciya ita ce sarki zuciya shi ne sarki shi zuciya wajen laraba namiji ne tasluhu bi salahiha gaɓaɓuwa na gyaruwa ne da gyaruwan sarki wa tafsudu gababuwa kan lalace bi fasadihi fa idan lam yakun qa'iman idan sarki bai kasance ayyaye bi ubudiyyatihi me ibada mana sarki khushu'i da ta'aqqul zuciyar ta zama yana khushu'i yana fahimta da ke in ya zama bai kasance fal a'da'u aula alla ya'tadda bi ubudiyyatiha gababuwa shi fi cancanta ba za a kirga ɗa'ansu ba tun da sarkin baya ɗa'a fasa idza fasadat taho idan ɗa'an sarki hudur da ainihin khushu da ta'aqqul ainihin fasa ubudiyyatuhu bil taho wal wasawi wal waswasi da fake fake fa anna tasihhu ubudiyyatu ra'iyatihi kuna ji ta ina bautan talakawa za ta yi wajen rige wa maddatuhum minhu da ainihin sunadarinsu taimakonsu umarni da suke samu daga zuci ne wa an amrihi zorona suna gudanarwa ne daga umarnin zuciya wa bihi ya atamiruna da shi suke wani don haka in zuciya ta shagala gaba ma shagali suke kawai wasa ne kamar wasa ake sallah ba ta da suka ce wannan sallah wa'annan dalilan su da sai an sake wannan sallar fal jumlatu jama'a a takaice ra'ayin wa'annan mutane masu cewa sai an sake sallah ani maslahatul ikhlasi wal hudur a dunkule dai maslaha gyara ikhlasi gyara halartar zuciya wajen ayyatar kalbi da tara zuciya ala Allah wurin Allah aikin nan kyautata shi kyautata ikhlasin nan ana aikin nan ne don neman yadda Allah kuma sannan zuciya tana halarce wajen Allah nan jama'iyyatul qalbi zuciya an tara shi alallahi Allah shi shi ake bukata arjahu fi nazar shari'i shi aka fi jayarwa a dubin mai shari'a min maslahati sa'iri wajibatiha daga sauransu kula da khushu'i da hudurul qalbi da jam'iyyatul qalbi shi yafi daga aikace aikacen da ke cikin sallar nan dai wata magana da ke cewa dole sai an hada amalul qulubi da amalul jawarihi kuma an yi umarnin a amalul qulubi kabbala a amalul jawarihi fa kayfa yuzannu ya za a yuzannu bihi annahu yubtiluha bi tarki takbiratin wahida ya za a yi zaton a ce sallah na ɓaci da barin kabbara ɗaya a wa itidal ko ne tsawa fi rukunin أو ترك حرف كوبل حرف أو شدة من القراءة كوبل شدة الواجبة ونتوجب أو ترك تسبيات أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد وذكر رسوله بالصلاة دا أنبت النبي أتكين صلى الله عليه وسلم يمس صلاتي أكنفا ثم يصححها مع فواتي لبها sannan yace wanda in an bar wa'annan sallah ba kai ba me ya zaton ka aka cire tsokan sallan gaba ɗaya shu'i wa maqasudiha kuma an tsayar da sallah ne don wa'annan al'adar wa ruhuha wa sirruha fa hadha ma hatajja bihi hadhihi ta'ifa wannan shine hujjan wannan jama'a abinda suka yi hujja da shi wa hiya hujajun kama taraha kuma dalilai ne kamar yadda kake kallon su a ainihin eh, taraha kowatan wata hora to sai da akwai wasu a kwance yanzu wa'annan sun ɗiga ɗigo sun zaya to sauran su kuma mai suka ce eh, eh? a kamul amal duniya eh eh suka ce a akamu duniya mai sallari amma a akamun ukurawiya mutum bai yi sallah ba kaga wancan ina wancan sallah ba a kashe shi ba a masa kaza amma a wurin Allah saboda wannan sallah nan ba ta shi kuma wannan kasan Allah nake hukuncin sa saboda haka mutum in ya san kuma ga abin da yi zai sake sallar shi don ya samu a wurin Allah wa kana ashabul qawl al-akhar ma abota daya magana su kuma suka ce shara'i'ul islami ala al-af'al al-zahira kusan dai dan kusan da juna suke shari'o'in musulunci ana lura ne da ayyuka na zahiri aiki na zahiri za a kulla ba a duba aikin zuci da aka nan mutum ya zo ya yi sallah ya gama ya yi wane ne shi ke nan ya yi sallah wurin mu ba za mu ce ya sake ba wa amma haka ikon imani amma haƙiƙanin imani albaƙina na ɓoye fatilka alaiha shara'i'u sawabi nan shari'o'in lada na kan wa'incan ne wal iqabi idan ta yi kyau a ba mutum lada in yayi moli a ladabtar da mutum don bai yi abin da aka ce a yi ba falillahi ta'ala hukuma ne Allah na da hukunci biyu hukumun fit duniya ala shara'i'ir zahira hukunci a duniya bisa dokokin bayyane wa amalul jawarihi da ayyukan gaba'uwa wannan duka na sarari ne wa hukumul akhira hukuncin lahira alal haqa'iqi wal bawatin don haka kawai yanzu dai a bar mutane a tafi a haka sallah tayi tayi kaza wannan mai irin wannan abu tsakaninsa da Allah kan kaga ana nan dai mutum shi da iya sallan hankalinsa ba zai kwanta ba tun da bai samu koyo tun da dai a lahira za a je za a je wurin au za a je wajen kaza za a je wajen bincike wannan can sa kare a can amma a duniya sallah a sarari ta yi eh? a jam'i eh. tana ga maimakon a sake kai je yi ta nafila yi ta nafila yi ta nafila Tana ta nafila tunda ya tabbata ana ɗiban nafilfilo a kofai su da farilla gobe giyama za a duba sallolin mutum idan ba su cika ba saboda wasu sun rushe wasu ba a yi ba wasu an yi kaza za a ɗaibo nafila na a fafface masa ayyukansa to maimakon haka tun